أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى وعند سكي سورة رمو لكما كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم <clears throat> muna sha hudu ne ga watan jumada asaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 shi daidai da wato 28 ga watan daya shekara 2021 inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafin a ƙa'idin shi a ifniya a shari'a su'alin wa jawabin sannan da kuma littafin tambihu amma saboda yanayi na lokaci za mu yi littafin taƙa'ir shi'a ne insha Allahu a wannan kuma shine darasi na saba'in da uku kafin mu shiga darasi saba'in da uku kamar yadda aka sani mukan ba da sanarwa dangane da abin da ya shafi wannan mu'assasa ɗin kamar yadda muke cewa wannan makaranta tana maganan ne cewa wanda suka yarda da abin da take yi na karantarwa su muke magana ba waɗanda ba su yarda ba a kuma yau 28 29 da ya rufe shi kenan mun daina maganan kuma eh, mai 31 ne mu da zarin ya shige domin kuma shiga wani abin sai kuma a hankali in Allah ya kai mu wani watan kan ɗin da za a ci gaba da aiko da gudunmawa ga waɗanda suka sa kansu za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala za su yi ma kansu sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas a kan name wato sunan akandin sahabatul kiram sunan banki stanbic ibtc idan ana bukatar duk abin da ya shafi wannan makaranta ko ƙarin bayani ko shawara ko za ka ba addini gudunmuwa ta hanyar wannan makaranta akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu akwai sufuli takwas sufuli shida bakwai bakwai shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sifili akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili nambobin ƙasar waje a daga nijar akwai ainihin wato tara shida tara bakwai uku sifili shida shida sannan wanda suke ƙasar nijar kenan duk wanda suke cikin nijar duk wanda ya ba da gudunmawa dangane da abin da ya shafi wannan ma'asasa ɗin hanyar mutanen da zaka je mun faɗa to kamar ka ba mu hannu da hannu ne da duk sakon da aka bayar sakon yana isowa bai tsayawa akan hanya sana akwai wato biyu hudu hudu guda uku tara uku bakwai biyar hudu wannan daga ghana kenan sannan akwai sifili a akwai wato tara bakwai tara takwas tara biyu sifili shida wannan daga kwatana kenan sannan akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuri wannan daga togo sannan akwai shida biyar sufuri shida bakwai shida tara sai shida sufuri wannan daga kamaru sannan akwai wato a bakwai hudu hudu uku daya biyu a uku daya sai takwas daya biyu <laughs> wannan daga mali sannan akwai daga ainihin wato gabon akwai plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu dukkan wanda suke ba da kudadensu don taimaka ma addinin Allah ta wannan hanyar to muna roƙon Allah ya taimaka ma al'amarin su duniya da kuma ainihin wato lahira malam yana magana ne akan tambaya ta saba'in da hudu yake cewa a cikin tambaya ta saba'in da hudu yake cewa annal mala'ika ta shakar ilallahi hubba hali ali da abu talib mala'iku sun kai kukan sanda suke wa na alwajen Allah a kalaka Allah malakan sai Allah ya halittu wani mala'ika min nunin daga haske ala surata ali akan surat na ali almala'ikatu tazuruhu fi kulli juma'atin wa yawma juma'atin 70 alf wato mala'iku suna kai wa shi almala'ikatu tazuruhu mala'iku suna ziyara ga sayyidina ali fi kulli juma'atin a cikin koyota juma'a wa yawma juma'a huwa yawmu juma'a wato juma'a suna kai masa ziyara amma ranar juma'a idan suka tashi kai masa ziyara suna zuwa sun mala'iku dubu saba'in ne ko so dubu saba'in yusabbihuna Allah ta'ala yuqaddisunahu suna tasbihi ga Allah suna tsarkake shi wa yahduna suna bayar da hula don wannan tasbihin da suke li muhibbi ali ga wanda yake son sirrina ali mun karanto a baya idan masu saurare ba su manta ba kamar yadda aka kawo a cikin littafin alfasa'i cewa wai Allah ne ifada ya ce wai man arafa haƙƙa ali zaka wa tsaba inda ka san haƙƙin sai da na ali to ka tsarkaka sannan wato ranka ta yi daɗi wa man an kara haƙƙaho kafara wa ba wanda ke inkarin haƙƙin ali ya kafarta ya taɓi suka ce wai Allah ne yace a kasantu bi izzati an udkhila aljannata man ata'ani na rantsi da buwayata sai na shigar da aljanna man ata'ahu wanda yi wa sayyidina alda'a wa in asani koda ku ya saba mu sannan wa aqasantu bi izzati an udkhila an-nara man asahu wa in ata'ani na rantsi da buwayata sai na shigar da mutum wuta koda ya bi ni inda ya saba ma sayyidina ali to ba za ka yi mamaki ba don sun faɗi haka wannan ya zo cikin irshadul ulu a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai babu fada'il amirin mu'mini na ali bin abi talib fasulun fi hubbihi wa tawakkudu ala bugdihi kaga da kuma kyacewa akan duk wanda ya kuskura ki da na ali to shine sai malam yake cewa lam yushabbifu Allahu al-mala'ikata Allah bai darajanta mala'iku ba illa bi kabuli ha ta ali sai da karɓar da sai wulayar sai da na ali iftarau suka kirkiri ƙarya ala rasulullahi annahu qala wa hashahu ya ce wa hal sharufatul mala'ika shin mala'iku sun samu daraja ai wasu samu ba illa bi ha sai da san da take li muhammadin wa ari wa qabulihima li wilayatihima na ce muku kankana wannan fa da ta yi zaƙi suka ce saboda ta yi da wulaya ne guna kuma da ta yi dati suka ce saboda ba ta yi da wulaya ba ne daga duk wani abu a doron ƙasa mai kyau za su ce maka dalilin da ya sa ya kyau ya yi da wulaya ne duk kuma wanda ka gan shi yana da matsala za su ce maka abin da ya sa ya samu matsala saboda bai yadda da wulayancin sai da na alawa za su ce maka nasibi ne za su ce maka guna na nasiba ce ba nasibi ya ce shi ya sa guna ce dati. haka fa suke gina abubuwansu ba shi ne malam yake cewa innahu la ahad min muhibbi ali babu wani daga cikin waɗanda suke son sai da na ali wato wa qad nazufa qalbuhu min qadar dishi wa dagli wal gilli wato alhalin ya tsarkake zuciyarsa daga gishi kuma ainihin wato mugunta da damuwa wanda jasati zunubi da kuma da dastuwa ta zunubi illa kana azhar wa afdala min al mala'ika faci ya fi tsarki akan mala'iku in dai zuciyarka ta tsarkaka daga gishi da gillu da najastuwa daga zunubi faci ta fi mala'iku tsarki wannan ya zo cikin tafsirul hasan al askari a mujalladi na shafi na ɗari biyu uku da hamsin da hudu da biyu isharatun ila anna muhibbi ali afdalu min al mala'ika ishara cewa akan cewa wanda suke son ainihin wato sayyidina ali sun fi ainihin wato mala'iku haka suke faɗawa wa innan mutanen sun fi mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga bata da haka addaglu yana daga cikin ma'anarsa akwai al'aibu fil amri yusiduhu al'amarin da zai shiga cikin wani abu ilalata shi sannan hakan ce daklu da ma'anan ashajaru bishiya alkasifu almultafu alladhi yutawara fihi sannan yana daga ciki ma da fil am wato wadi wadi kwari ana ce masa addaglu sannan rufin da yake yana da tsawo ana ce masa addaglu amma dai nan gurin suna nufin وقد نزف min من قدر الجش والدقل daga datti na ainihin wato algushu da kuma aibu da kuma ainihin wato mugunta a zuciya sannan suka ce idan ta shajaratin mala'ikatu idan mala'iku suka yi gardama fa inna jibril mala'ika jibril yanzil ila ali bin abi talib fa ya'ruju bihi ila samai da an samu kace nace da mala'iku a sama sai sayyidina ali mala'ika jibril sai idil da gudu daga can sai yiwu ƙasa ya kai yi liha bai na sai ya cikin shi sai ya cikin mala'iku don ya je musu sulhu ga aliktisas sun can fa a can wajen fa littafi yana nan a wajen na aliktisas shafi na 213 lil mufid Eh, shi ne aliktisatsun mai komai shi ne wannan maganar da shi malam ya ciro a littafi ba ya yi Shadi da aliktisas kaga aliktisatsun nan ba inda malam ya ciro maganar nan can aka yi gaddama kowa ya ba da labari cewa mala'iku na gaddama a sama oho sannan kowa ya ji irin gaddama oho shi da Allah ya ba da labari a ƙur'ani lokacin da ya ce ni inni ja'ilin fil'ad da khalifa tattauna wasu kuma da Allah ne qalu ataj'alu ha? man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah sannan Allah ya ce musu inni a alamu ma la ta'lamu to a wannan littafin ne al-ittisas din nan a shafi na 213 a nan ne inda malam ya ciro wannan maganar cewa in kace na ce da mala'iku sai mala'ika jibrilu ya rugu da gudu daga can sama ya ɗauki sirina ali sannan yi sama da shi sannan ya raba ainihin wato gaddama sannan ya ainihin wato dawo daga irin wannan bata kan ai Allah subhanahu wata'ala kawai kiyaye mu to sannan malam yake faɗa yake cewa idan khala shi'iyu bi sahibihi ashi'i idan dan shi'a yake banta da sa dan shi'a Ba hali ba a jin. sashen mala'iku sukan ce wa sashi waɗanda suke masu tsaro ita bina kai ku ɗan nisance mu ko mu ɗan nisance su la'alla lahu masu sirrin ba mamaki suna da wani sirri ne waɗannan in shi'an da zafi su yi wa kada sattarallahu alaihi ma alhalin Allah ya riga ya rufe bi masu kowa ya ji me za su tattauna ma'ana dan shi'a da yan shi'a mala'ikun da suke yin rubutu hafaza su kan ba sa rubuta mai za su tattauna wannan na faɗa ga ya cikin littafin a musannafatu shi ke ya faɗa ya ce yan shi'a an ɗauki alƙalami a kansu kamar majinuni da ƙaramin yaro kaga damar da za su yi ba a rubuta musu ko to haka yan shi'a wannan ya zo cikin wasa'ilu shi'a a mujalladi na takwas shafi na ɗari wato biyar da talatin da tara hadisi na biyu babu harimu hujjushi babu harimu hujbu shi'a da kuma tafsirin nuru sakalai ne mujalladi na biyar shafi na sha ɗaya hadisi na ashirin da biyu suratul biharun anwa mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya hadisi na ɗaya babu annan mala'ika yaktubuna a amalar ibadi babin da ke maganin cewa mala'iku suna rubuta aikin bayi amma ban da in shi'a shine malam yace ta'arubin cin karo hada takdibun wannan karyatawa ne ne kaulin lahi azza wa jalla da faɗin Allah sai kuma kade sun kawo cikin usulul kafi sun ce wai su duk ruwayar da aka kawo in ta saba wa qur'ani ba su yarda da ita ba na ce to wannan fa maganar rigiji gabji yawa in ka ɗauko ko abubuwa da yawa a shi aka kara su da qur'ani za ka samu qur'ani yayi nan su ma sun yi nan haka ake sannan maganar tasihi da da'ifin nan fa baki ɗaya ta fara daga shekara ɗari bakwai da wani abu ne a addinin shi'a ya kafe aka samu su guda biyu yanzu akwai shi a usuliya akwai akabariya akabariya ne ɗan shi'a kafin ibnu mutahhar al yana da aqida ta duk abin da su sun inganta daga kan ibnu mutahhar ne aka zo aka fara maganar ya inganta ko bai inganta ba da haka usuli ɗan shi'a shine wanda ya taƙalidi da ahalis sunna wajen inganta hadishi da za a fashi kamar yadda ahalis sunna suke amma a kabari su babu ruwansu da wannan shi sa nan na faɗa na ce ba habudi da ya zo ala wani malami ne ba habudi malamin shi'a da ya zo ya ɗauki usulin kafi ruwaya kusan dubu goma sha tare ya ce ya kamata fa a tantance cikin dubu goma sha tara da ƙyar dubu hudu da wani abu ta sha kusan dubu goma da wani abu da ya bi wannan ƙa'idar sai da ya zubar da su gidan mai suka yi suka ce waye ya tashi ina ruwan shi ya ban masa kayan sama da yadda ne shi waye sa shi zai wannan tasirin da ta da ihu? ba su yadda da inganta shi ba ba su yadda ba to shine abin da yake faruwa abin da suke kawo wanda ya ci karo da qur'ani ai yana da mugun yawa a littattafansu suna da yadda yawa da ƙaunin lahi azza wa jalla saboda Allah ya ce yanzu ba mun karanto ba a baya sun ce sai na Ali Allah ya yi munajati da shi ya ɗauki mafatihul gaibi ya bashi a daidai sanda Qur'ani ke cewa wa inda hu mafatihul gaibi a wajen Allah ne kaɗai mabuɗin gaibu suke idan sai na Ali shi ma ya san gaibu akwai mabuɗin gaibin a hannun shi Allah ma wa inda hu mafatihul gaibi to me bambancin sa da Allah shi yasa Kamalul Haidari yake faɗa cewa idan ka ɗauki alaƙar imma da malaman shi'a suke musu wajen alaƙar su da Allah kamar ka gina kamfani ne ka sauka ka ce wani ya zai gudanar da kamfani da haka Allah ya yi duniya da abin da ke cikinta sai ya sauka daga matsayin shi na Allah sai ba a imma su suke gudanar da duniyar nan zarratar kaun duk wani motsi da za a yi to imma ne suke gudanar mun kawo maganar abdulhamid muhajiri a nan da ya faɗa ce ana tafiya da Salman al-Farisi da Sayyidina Ali aka kalli taron turin turuwa yace tsarki ya tabbata ga Allah da aka sa kullu shay'in adada sai ya ce wa Salman al-Farisi wai Sayyidina Ali ce me ka daina faɗa haka yace wallahi ni ma da kake gani na san mazan su da matan su ni ma na kiyaye su ta hanyar sanin adadin su yace kai dai ka tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake kyautata halitta amma yadda Allah ya san adadinsu mazansu da matansu ni na sani da haka in suna so su zagi su habbai sai su nuna a yin maɗin nan mutane ne masu rauni sun an cutar da su an hana su sakar idan kuma suna so su bautar da mutane sai kuma su nuna cewa a yin maɗin nan duk wani abu da ka san Allah yana yi su masu yi suke yi shi shine malam yake cewa Allah ne ya faɗa da ya faɗa farko cewa wala ƙasar sana wa matu wasu wasu bihi nafsu mu muka halitta ɗan adam kuma muka san abin da ransa take masa wasu wasi wa hannu aqlabu ilaihi min hamlin wari mun fi kusa da fiye da jijiyarsa ta waya malamai sun ce nan kusanci ne na mala'ikun da Allah zai turo su rayu da kai kamar yadda can ya faɗa ya ce falaula idan balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tafsilun shi ma kusanci na mala'ikun da Allah zai turo su tuntulan dan adam shi yasa Allah ya ce wa antum la amma ku ba ganin su to shine Allah sai yake idiya talaqal mutalaqiyani lokacin da masu haduwa za su hadu anil yamini wa anil shimali qa'id su zauna a dama ko a hagu sai yace ma yalfidu min qawlin mutum ba zai furta wata magana ba illa ladaihi raqibun ati, ba sai tattare da shi akwai mala'ika mai kiyayewa sannan yana halatta a gurin saboda haka mala'iku ne ba yadda ake faɗa mana da a ce na dama sunansa raqibu na hagu sunansa atidu a'a mala'ika ne kowanne yana da sifa guda biyu na dama raqibun atidun ne na hagu ma su ma raqibun atidun ne to kaga wannan shine abin da Allah ya faɗa to amma su yan shi'a wannan mala'ikun ba su aiki a kansu maganan wa inna alaikum dina kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna to banda yan shi'a shi kan dan shi'a in yi aiki mala'ika bai san me ba in zai yi ake dan matsa tukunna eh ai na faɗa na ce ba shi ba cikin al'anwarun nu'mani a cikin aqidatu diniya saboda ka kai da azumin nan da kake da sallar da kake yi in an je lahira dan shi'a za a ba in ya yi zina ya yi fasarin shi sai a ɗiko aikin sai a jibga mu wanda ai asali da taɓar shi aka yi shi shi saka ke wannan aikin shi ne ƙida su ɗiniya haka suke yi a gani ba haka suke so su mayar da addini ya koma gara ma yahudanci ko kiristanci ya mafi shi tsanta wani ƙaulihi da faɗin Allah da ya ce ya sabo na Allah na lana su ma'usirahun suna tsammanin wai abin da suke na mitin ganawar da suke gama jini. ne Wani najwahum Allah yace bala ba haka bane wa rusuluna manzannu maladaihim tattare da su yaktubuna suna rubuta duk abin da suke da kuma tunda Allah yace asra wa makara inna rusulana yaktubuna ma tankuru duk abin da zaku zo na ku addini na makirci don kun gama mala'iku suna rubuta Ku kaga ya tabbatar da cewa ana yin rubutun nan amma su yan shi'a sun ce a su ban da su shi yasa malam in ban da rauni da muka wajen karantar da aqida yaushe ne ma za a ce wayannan mutanen har suna da bakin magana su motsa ai wallahi bai wa duk da dan banza ya tashi tsaye dama dan kirki ya zauna sai an samu matsala ka gani kuma wallahi mutanen mu ya kamata kowa ya shiga taitayin sa daga ran da kuka karantar da bid'a kuka lallasa ta tallallasu wallahi kuna sakin addini ko koma kuka zama yan duniya haka za ga bid'a ta da karfin ta ba ku tsoro wanda bai isa magana a cikin su kuka ga yana magana wanda bai sai taso ma baka ga ya taso ma ma warada fil qur'ani min asma'i duk abin da yazo a cikin alqur'ani na suna lil mala'ika na mala'iku fal muradu bihi abin da ake nufi da shi inda shiyukh shi'a a wajen malamin shi a immatuhum al ismi ashara shugabannin su ولهذا أقعد شيخهم المجلسي مجلسي يقول بابي أتكين بحار الأنوار a mujalladi na ashirin da hudu shafi na tamanin da bakwai kitabul imama wa ihida ihda ashar ruwaya sai da kawo ruwaya har ɗaki guda goma sha ɗaya ya ce babu annahu musafuna wal musabbihuna musafati saffa da Allah ya faɗa ya ce na rantse da masu sahu sahu wanda su ne mala'iku ya ce to asafuna su ne a imma wal musabbihuna masu yin tasbihi su ne a imma wa sahibul maqamil ma'aluf sahibul maqamil ma'lum sune a'imma wa hamalatu ashar rahman wanda mun san cewa alladhina yusabbihuna bihamdihi ko can da yake cewa yahmiluna al-arsha wa man hawlahu wal mala'ikatu ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya sun ce duka a'imma ne wa annahum as-safaratu kiramil barara ba Allah bane yace kiramin barara duka sun ce a'a ai a imma ne suna kiran barara to me kuma ya rage babu ka gani at-ta'aliqu shine malam yake karin bayani inna tatawula inna tatawula shuyukh shi'a wato cin mutunci da malaman shi'a suke yi ala maqamil mala'ikatil muqarribina al a akan matsayin mala'iku waɗanda suke na kusa da Allah wal da kuma ƙarya alaihim gare su aqrab mimma aqra ma yakunu ila inkaril mala'ika wato ya fi kusa kai ka ce inkarin mala'ikun suke yi la'anna inkarin shi shi'a domin inkarin da malaman shi'a suke yi ifin mala'ika ga aikin da mala'iku suke yi wa kasa'isihim da kuma kebantacciyar darajar su wa ma sharrafahum Allahu bihi da abinda Allah subhanahu ta'ala ya daga su da shi wa wada alwilaya da kuma sanya wilaya ya zama dinin lil mala'ika shi ma addini na mala'iku ba ga shi ba nan mun kawo littafi nan wannan i'tiqadu al mala'ika wato kudirin mala'iku kaga littafi nan ba wani malami ya rubuta ba ka gan shi yi al mala'ika bi imami ha'ali ita kanta mala'iku sun kudirce cewa sai na ali imamin ne imami wanda a ciki muka kawo maka ce wannan malamin sai da ya da ya ce har manzan Allah ma sai an tambaye shi kan imamancin sai da na Ali wa ba alkiyama abin da ya faɗa kenan da duk wani annabi da duk wani mala'ika dan ije gaban Allah ya tsaya sai an masa tambaya akan wulayancin sai da na Ali kuma wulayanci na ƙarya har yanzu mun tambaye su babu aya mu kama a ƙur'ani duk ayar da za su kawo sai su bar su ba ta wata ma'anar damben mu su amma aya mu kama kan a babu wallahi babu wannan shine abin da wa'annan mutanen suka yi to shine malam yake cewa summa sannan wa inkaru wujudil mala'ika bi ta'wil asma'i inkarin samuwar mala'iku ta hanyar tawilin sunayen su wa alqabihim da su fil qur'ani a cikin alqur'ani bil a'imma cewa sune a'imma au ja'al ko sanya waza'ifil mala'ika lil a'imma aikin da mala'iku ke a ce a'imma din ne ke ila akhir aqwal shuyukh shi'a fi mala'ika zuwa ƙarshen maganganun malaman shi akan mala'iku wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu anil mala'ika kuma gashi Allah yana faɗa mana dangane da mala'iku yana tabal ibadun mukramuna a'a bayi ne na Allah masu karamci la yasbiqunahu ba sa gabatar Allah bil qawli ta hanyar magana bai ce ba su ce wahum su mala'iku bi amrihi da umarnin Allah kaɗai ya amaluna suke yin aiki shi yasa Allah bai ce wahum ya amaluna bi amrihi ba sai ce wahum bi amrihi ya amalu dan ya nuna maka cewa ba sa kowane tasarrufi sai sun samu umarni daga Allah an ce su yi suke yi sai ya ce wa ya kula subhanahu Allah yana cewa man kana aduwwan lillahi duk wanda ya zama makiyin Allah ne wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanni wa jibrilu wa mikala wannan ambatan mala'ika mikalu da jibrilu bayan su a matsayin su na mala'iku a jimlace dan a nuna darajarsu da falalarsu a kan raguwan ta mala'iku a inna allaha a lil kafirin to shi ma Allah makiyin kafirai ne haka ake za ka ga a <coughs> aka na mala'iku kamar yadda wasu daga cikin yan mayan ɗari kuma haka za ka ga wasu na cewa ga an yi magana a cewa ya mala'ikawa ne maganan ta bakin bahaushe babu daɗi gaskiya babu daɗi to da yawa abubuwa kuma dama na fasadi sun shigo yan uwan musufaye ne ta hanyar yayin da aka samu gulatu wanda suka wuce gona da iri daga cikin sufancin sai zamanto suna da alaka da shayyo ba tare da kowa ya sani ba hatta kwanan nan na ga halkar da khalidul wasabi yayi ya kawo dalilai yace na arabi da ake ta magana a kan shi ya ce da yawa mutane eh, alhati yace da mutane ba su sani ba ce a abubuwan da yake tafiya a kansu a ƙidu ne na shi'a kuma da sunanta su ke sa ka ga su kansu sufayen da suka ga abun ya hukar karfin su ka ce kai wannan mutumin kafiri ne ba don a zama ko sharif sale na ga ya faɗa cikin akwai mutum uku da na ga ya cire ya ce wannan kan suna ta cingulata sufiyan da ba yadda za a iya karɓar su a cikin sufanci ba yadda za a ba zai taɓa yiwa haka maganar da muke faɗa masu ƴan uwanmu ba kiyayya ba ce ba kuma mu ta more ba ne a'a wallahi so muke ne a gudu tare a tsira tare amma alhamdulillah yanzu da yake wasu sun fara faɗaka ko ba dan Allah ba ganin cewa wasu sun fara ɗibo jafa'i suna so sai sun manna ma ɗariƙun nasa da sunan ɗariƙunsu dole ko ba ko ba ka tashi kayi difa'i ba dan ka ba su habbai kariya asalan to dole za ka tashi dan ka difa'i ga ɗariƙarka inda kana ganin tana da muhimmanci a gurin ka shine abin da ya dinga faruwa da wasu kwanan nan kenan da yanzu ko ba fa da daɗewa ma cikin wanda ake ganin wani yana da alaka da ilimi a kofar turo min sako ban saurare shi bane ya ce wai muna cewa in shi a kaza muna cewa in shi a kaza bayan gashi nan a cikin hadisai ma marwaitan yana faɗa wannan na ceto wannan bai ma san abin da yake ba duk da yana ganin ya ji yayi digiri ko ya masters ko ya yi waye ce a duniyar karatu bai ma san me yake yi wallahi kuma kokarin yake su ba wanda ya isa kuma na dariƙa ne ba wanda ya sai hana su alaka da shiya su sai sun so da ka amma da kaga da suka tashi suka ga sun fara kira wasu sahabbai da sunan dariƙar su ai ko ba dan Allah ba ka tashi yanzu ka kara sahabbai dan kakka yadda a manna wa shehin ka wannan aqidar a shi ne aqidarsa a gan Allah ya samu dace bari mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum